الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا sai dai wanda daga cikinsu ya je wajen mutanen da kuka yarjejeniya mai ƙarfi tsakaninku ta daina yaƙar juna to waɗanda suka zo muku suna cikin kunci ba da nufin su yaƙe ku ko su yaƙi mutanensu ba, da Allah ya ga dama, da ya ba su iko a kanku sun yaƙe ku, ku karɓi zaman lafiyar da Allah ya ba ku, kada ku afka musu da yaƙi ko kame su bayi, idan suka nisance ku ba su yaƙe ku ba, suka miƙa wuya gare ku suna masu sulhu, ba su yaƙe ku ba, to Allah bai ba ku damar wata hanya ta yaƙar su ko kama su ba.